alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu suna na Mahadi Ado Ibrahim kamar yadda kuka sani barka mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha ta mai albarka sannan wannan shiri na mai albarka daga tashar Mahadi Tech darasin mu ne yau zan nuna muku ko kuma zan faɗa muku wata matsala wadda take damun mutane akan amfani da WhatsApp GB menene wannan matsala so da dama zaka ga mun yi bidiyo a baya akan matsaloli na WhatsApp GB wasu zaka ga sun dawo sun fara amfani da asalin WhatsApp business da kuma asalin wannan WhatsApp din da ake wanda kamfanin WhatsApp ya samar to amma me sai ka ji mutum ya ce maka yana da chatting ɗinsa a can wancan tsohon WhatsApp din akan WhatsApp GB yana da chatting ɗinsa to amma me ya za a iya dawo da chatting ɗinsa ya dawo asalin kan WhatsApp ko kuma WhatsApp ah, business to akwai wani abu guda ɗaya in dai har kana amfani da WhatsApp GB kamar yadda mun faɗa yana da matsaloli da yawa na faɗi bidiyo a baya da yawa akan matsalolin whatsapp gb to chatin ɗinka ba zai taɓa dawowa daga whatsapp gb ya koma asalin whatsapp normal whatsapp chatin ɗin ya koma ba saboda mai hanyar ba ɗaya ba ce hasali ma shi kamfanin whatsapp ya hana amfani da irin waɗannan third party whatsapp ɗin nan kamar irin su whatsapp gb fm whatsapp indigo da dai sauransu duka whatsapp ya hana to matsalar ita ce duk lokacin da kake amfani da whatsapp gb ko kuma ka sake waya ko kuma aka sace maka waya to yana da wuya ka dawo da chatin ɗinka na kan whatsapp gb ya dawo kan asalin whatsapp ɗin da ka sake saboda me shi whatsapp gb kamar yadda na faɗa muku matsalolinsa suna da yawa abu matsala babba ita ce ta rasa chatin da yawanci mutanen da suke amfani da whatsapp gb sun san kan cewa in dai suka sake whatsapp to akwai yiwuwar chatin su zai bata to in dai kuma baka son wannan matsalar ta dinka faruwa da kai ta kan cewa chatin ɗinka ya dinka bata misali ka canja waya kana so chatin din waccan tsohuwar wayar kai backup ya dawo kan nan to backup a whatsapp gb idan ka yi shi ba zai dawo kan asalin whatsapp ba saboda kamar yadda na faɗa ba hanyar ɗaya ba to in dai baka so chatin ka ya dinka bata ka dinka amfani da asalin whatsapp da kuma whatsapp business sai kai linkin email ɗinka a bidiyo na na gaba zan nuna muku yadda ba za ku dinka rasa chatin ah, yadda ba za ku dinka rasa chatin ku ba a yaushe idan kwana nawa kai in dai ka dawo da whatsapp ɗinka zaka ga duk abin da kai rubutu da wani da manganin da kai duka suna nan to amma mai whatsapp gb matsalolinsa suna da yawa mutane ya kamata ku dinka fahimta ana yin gaba bai kamata ku dinka komai da kanku baya ba mutane wasu daga cikinku suna yin kasuwanci da lambobin wayarsu wanda kuma wani akan da ya rasa wannan lambar tasa ko nawa zai iya bayarwa don kada ya rasa ka ta daina yin whatsapp to in dai baka so wayar ka ta daina yin whatsapp ka daina amfani da lamba ka ta daina yin whatsapp ka daina amfani da irin su whatsapp gbfm da kuma irin su whatsapp indigo duk sai kun kiyaye amma babban matsala ita ce a rasa chatin whatsapp gb yana da wannan abin na idan ka sake waya ko kuma aka ɗauke maka waya kana so ka dawo asalin yadda kake to dole za ka yi asarar duk chatin dinka ma'ana duk vocal dinka da voice notes ɗinka da komai da kai da wasu dole za ka yi asararsa to ya kamata ku kula zan saka muku link ɗin asalin whatsapp da kuma whatsapp business a description idan kana amfani da whatsapp gb ka dawo kana amfani da wannan whatsapp ɗin idan bai mutane da yawa abin da suke gani a whatsapp gb akwai abin da whatsapp gb yake yi wanda wannan baya yi to amma me akwai hanyoyi da muka nuna muku wanda zaka dinka yin wayannan abubuwan da whatsapp gb din yake wanda kuma baka saba dokokin whatsapp ba amma in dai zaka ɗora lambar ka akan whatsapp uh, whatsapp din irin su whatsapp fm ko indigo to akwai yiwuwar za ka rasa lambar wayarka da kuma chatin ɗinka duk za ka iya rasa su to ina fatan link ɗin da na sa muku a description idan yau kana amfani da whatsapp gb ka dawo amfani da asalin whatsapp saboda me in dai kana kasuwanci ka sanya ya abubuwan yake in ka rasa chatin ɗinka kusan ka rasa abubuwan ka ne da yawa to kawai ba zai yiwu uh, ka dawo da chatin ɗinka na whatsapp gb ya dawo asalin kan whatsapp da kamfani ya samar ba wani ne dama ya mun tambaya na ce bari in yi bidiyo don na sanar da ku chatin a whatsapp gb idan ka saka shi ba zai dawo ya dawo asalin cikin whatsapp ba saboda mai hanyar su ba ɗaya bane wannan ita ce amsar da zan bashi baya yiwuwa sai dai din kawai idan kana amfani da asalin whatsapp to za ka iya yin backup ka ajiye chatin ɗinka in ka ga dama ka ƙara goge whatsapp ɗinka ko so nawa ka goge za ka iya dawo da chatin ɗin nan ka ci gaba da abubuwanka to ina fatan kun ji wa'annan shari'an da na gaya muku ba wai na ce dole bane ba ra'ayi ne idan ka ga dama za ka iya bari amma me ni a matsayina na mai sanar da ku na fahimtar da ku matsalolin kuma insha Allah na san akwai mutane da yawa da suka samu canji sun daina amfani da irin su whatsapp gb din saboda mai kasa sami irin wannan matsalolin dama dama mai mu lissafin mu ya zama kan cewa sakon da muka sani mu sanar da ku abin da muka sani za mu sanar da ku matsalolin da za mu iya baku shawarwari mu baku to in dai kana amfani da irin wayannan WhatsApp ɗin ka dawo amfani da asalin WhatsApp da kuma WhatsApp business kamar yadda na faɗa zan samu ku link ɗin a description nagode ina fatan ku ji daɗin abin da na sanar da ku wuraren da na kuskure kuma ku gafarce ni idan wannan shine bidiyon ka na farko akan channel ita da Allah yana roƙon alfarma da ka danna mun subscribe sannan ka danna mun ƙararrawar sanarwa yanda zaka dinka samun sababbin shirye-shirye a duk lokacin da na saki nagode